بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يمؤى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daɗin godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da ɗaukaka wanda cikin yardarsa da amincewarsa ya ƙaddari haɗuwarmu kamar kullum don ci gaba da ɗaukan darasin masallaci a cikin wannan littafi na sharhu masailil jahiliya allati khalafa fiha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ahlal jahiliya na babban malami Muhammad ibn Abdul Wahhab wanda ibn al-fauzan yayi wa sharha wanda wannan shine mu na farko bayan futun sallah wato bayan futun azumi da muka dauka wa littafin a wanda kuma insha Allahu yau muna sha uku ko sha uku ga watan goma shekarun hijira dubu ɗaya da ɗari da talatin da takwas za mu tashi ne akan matsala ta hamsin da tara almas'alatu si'atu wal hamsun matsala ta hamsin da tara Allah muke roƙo ya datar da mu ya ainihin sai ta harshen mu abin da za mu faɗi ya dace da abin da ya yarda da shi ah, ahlul أهل bi alqabil munaffira su mutan jahiliya su a ko da yaushe su rinƙa yi wa mutanen gaskiya mutanen da suke rike da gaskiya su riƙa jifansu da laƙabi wanda zai sa a guje su laƙubba waɗanda suke almunafira masu sa a guji mutum laƙabin da in an maka shi to wani zai ji tsoron ya matso ka don shi ma kar a kira shi da wannan suna to da haka mutan jahiliya suke koran mutane daga gindin mutanen kirki almas'alatu tasiatu wal khamsun kenan abinda take karantaswa yin laƙabi ga mutanen ƙwarai laƙabin da zai sa a guje su a talqibu ahlul huda yi wa mutanen da suke kan shiriya suke rike da kitabu wa sunna kamar amu yanzu a lokacin da duk wani annabi ya zo to irin wannan laƙubba za a rinka kiransa da shi don kada ya samu mabiya. Talaƙibu ahalil huda yi wa ma'abota shiriya laƙabi wasawabi waɗanda suke kan hanya madaidaiciya bisabi'a sai a riƙa kiransu karkatattu. Walhashawiya ‘yan kwashe-kwashe’ yan yayo nan yayo nan to irin wannan laƙubba lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo makka yana kiran mutane akan tauhidi haka aka rika ainihin gaya masa haka kuma aka gaya wa sauran annabawa duka ai ka karkace sabata anil haƙƙi. wai ka bar gaskiya tun da ka bar abin da ka tar da iyayenka da kakanni a kai ka kama sabon addini don haka akan cira mutum da sabi'i as-sabi'i wanda ya karkace wanda ya bar addinin gargajiya asharhu sharhi akan wannan kalma ta talqiba ahlil huda was sawabi bis sabi'a wal hashawiyya min manahij ahlil jahiliya yana daga cikin manhajoji hanyoyin tafiyar da dawarsu hanyoyin tafiyar da jan hankalinsu hanyoyin da suke bi su kau da mutane daga kan gaskiya su raba mutane da mutanen kirki itiqaruhum li ahli al-huda sai su rinka wulaƙantar da mutanen da suke kan shiriyar domin in kaga an wulaƙantar da wanda kake so ka bi to sai ka fasa bin sa don ka fi so kaga ka bi mutumin da yake da daraja a gun jama'a wanda ake girmamawa to sai kaga wanda kake kokarin zaka bi din wulaƙanta shi ake yi tozarta shi ake yi miyagun kalmomi ake jifansa da su duk inda aka zauna gulmarsa ake to yaushe za ka yi kwaɗayin binsa to wannan shine manufarsu manhajarsu su rinka ainihin wulaƙantar da mutanen ƙwarai itiqaru bi ahli huda wa talaqibihim bi alfazi shani'a da kuma jifan su da laƙubba waɗanda suke miyagun laƙubba masu nuna ɓatanci, waɗanda za su ɓata mutum, almunaffira wanda za su sa a guji mutum. Ya ƙuluna sabi'a sai su ce wannan ai ya karkace, ya bar addinin ‘yan garinsu, ya bar addinin iyayensa, ya bar addinin malamansa da ya tarda ya kama sabon addini. abinda ake nufi da sabi'a ɗin wasabi'iyu, in mutum ɗaya ne akan kira shi a sabi'i, da yawa kuma sabi'iyun. huwa alqariju anil anid dini shine wai wanda ya fita daga addinin da aka sani ya koma wani sabon addini shi ake ce masa asabi'i to haka suke cewa mutane wayannan fa yan sabon addini ne eh wai ‘yan sabon addini, wai nasu fa shi ne tsoho, wanda kuma su ne masu sabon, kuma nasu ma ba addini bane, don addini kam ɗaya ne addini shine na musulunci kuma shine daɗaɗɗen addinin da kowane annabi shi ya yi kuma Allah shine mai addini shine daɗaɗɗen sarki mai doka wanda babu wani mai dokan da ya riga shi annabawansa kuma su suke zuwa da saƙon wanda kuma suke faɗa da shi ɗin su nasu ba daga annabawa suka samu saƙon nasu ba. Kafirai ne ‘yan uwansu kawai suke shirya musu al'adunsu, kuma kowace kabila da irin nata al'adar. To, amma a jikinsu, a ganinsu sai suna ganin wai su ne suke kan addinin kwarai. Ku da kuka zo kuna kira a koma kadaita Allah, a koma karantar da tauhidi, a koma bin hanyoyin da annabawan Allah suka zo suka bi a bi su don a dangana da jannatul firdausi to wai ku ne kuka ƙago sabon addini ku ake kira asabi'a in kai kada ce maka asabi'i to don haka su a manufarsu shine alkhariju ani dini mutumin da ya fita daga addini li'annal haq domin ita gaskiya fi urfihim haka ne kuwa ko fa yusammuna ala haqqi bis sabi'a haka suke cewa mutanen kwarai mutanen kirki mutanen da suke rike da gaskiya haka suke ce da su wai karkatattu yan sabon addini a alkharijina aka ne alkharijina anil haqqi wadanda suka huta. barin gaskiya wai nasu fa shine gaske tunda su ne manya su ne suka dade a duniya su ne tsoffi ai nasu ya kamata a bi don nasu shine gaskiya to kai da ka bin al'ada ka bin nasu, ka bi Allah ka bi manzon Allah sai a ce maka asabi wai ka bar addini ka fitar ka bar gaskiya fi urfihim li'anna al domin su a inda suke ganin gaskiya fi urfihim a al'adar su ma kanu alaihi min al-kufri dalali su suna ganin wannan abun da suke kai na kafurci da bace-bace wai shine gaskiya in kuma baka zo aka dama da kai ba to kai wai ka bar gaskiya ake ce maka ka zama basabi famanitta ba'ar rasul duk mutumin da ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa huwa sabi'iyun indahu shi basabiye ne a wajensu wai karkatacce ne ɗan tawaye ne a wajensu tunda don me zai bar su ya bi annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallam, don haka sai su rinka ba masa laƙubba idan ma matashi ne kai ka fara ganewa ka zo kana ɗan fada a gaban su to wannan kam ai dama an faɗe su za su zo hmm. ku ne ba ku san su ba an faɗi dama za a yi su ai ga sunayensu shi kenan sai rinka zana maka irin sunansu sai kawo maka tarihin ƙarya Shikenan sai ka zo kawai abun kamar haka yake Allah ya sauwaƙe ai kharijun an adatihim wanda duk ya fita daga bin al'adarsu to shi kenan ya zama ba basabi'e ya bar gaskiya a gunsu wa in dai ka bar taqalidihim wato koyonsu da suke yi wa iyaye da kakanni kace kai ba za ka yi wannan taƙalidancin ba kai wannan kwaikwayo na iyaye da kakanni ba za a yi da kai ba kai da wa za ka yi koyi da ainihin abin da Allah ya saukar da kuma karantarwar wanda aka saukar wa littafi shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in kace shi za ka bi to sai a ce wannan ma ya bar gaskiya wannan fa shi ma ya bata wannan ku daina shauraron sa yi nisa Eh, ya yi nisa wannan in ga farko farko za a yi ta janka ana ma nasiha ana ta kwabakka in aka ga kai wannan fa kai ba yadda za ka bace wannan ku rabu da shi ba wannan fa ya yi zurfi ya eh, yi nisa wannan Allah ya tsawaki wa mazhabihim da mazhabarsu wa niwamihim da kuma tsarinsu daga zarar ka ce ba za ka bi tsarin da suka tsara ba to shikenan kana daga cikin wayancan sabi'awa wa ma wajadu alaihi aba'ahum kace ba za ka bi abin da suka tar da ubannin na yi ba shikenan wa yusammunahu wannan mutumin sai suna kiransa hashawiyan wannan dan kwashe kwashe ya sa ya je ya yi kwashe kwashen sa ya dawo fa wannan ya kwaso sabon addini a ah. min al-hushuwi abinda ake cewa hashawiyya dinnan min al-hushuwi ne wa huwa shay'ul ladhi la fa'idata minhu shine ka kwaso abinda ba fa'ida sai an je an yadda abu a bola kai kuma ka je da buhu ka dura ka dura ka cika sai ka dawo kai ta jerawa a ka wai haka suke gani to abinda ba da fa'ida shine ake ciransa alhushu wa hashwil kalami idan aka ce hashwil kalami yana magana kayya kuna ta bin sa hashwil kalami ne kawai kwashe kwashe ne kawai surutai ne na banza shine ma'ana kenan huwa kalamul ladhi laysa fihi fa'idatu shine maganganun da babu wata fa'ida akai gashi kuma shine mai wannan hashwil kalami din fa shine ma hashawi din don shine ya kwaso abun bai da asali yake ta ba mutane Shi ne yake ta yayume yayumen zancen mutane haka kawai yana ɗura wa jama'a amma kai da ka ɗauko littafin Allah ka karanta ka fassara ka ɗauko hadisin manzon Allah ka karanta ka fassara wai kai ne dan kwashe-kwashe shi kuma shi ne mai yin daidai wai abin abinda suke ce da su sadahiyina sandararrun mutane ne wannan ku kyale su yan yanzu ne ‘yan addinin zamani ne, wa muta'akiri na ‘yan baya ne, e, wato wa jamidin sandararru ne ba sa jin kwaba. Ai, sun sandare waɗannan, duk yanda za ka yi musu wannan ba za su bari ba, koromo ka rabu da su. E, to haka za ka ji. Ila gairi zalika min al'alfazi. da dai abin da ya kama da haka na lafuzza da za ka ji ana jefan mutane da su na ɓatanci lakin haza la yadurru alal hakki. sai dai wannan duk shirme ne ba zai bata mutumin kirki ba ba zai kuma cutar da shi ba in dai har gaskiya ce kake bi don an yi ta bata ka ba za ka batu ba don an yi ta ainihin cushe-cushen maganganu don a raba mutane da gaskiyar ba zai yiwu ba sai dai dama in mutum ba na gaskiyan ba ne kawai a kuɗe shi amma na kirki in ya riga ya gane gaskiya bai bari yace fa qaumu nuhin mutanen annabi nuhu qalu ce masa suka yi wa ma naraka tabaka mu fa mu ga kai da waɗanda suke bin kan nan ba illa na hum araziluna badiyar rai in banda kawai masu ra'ayin ƙauye jahilai wayanda ba su da tunani su suke ka. wane mutumin kirki ne a gindinka duk marasa gata bane suke binka su ne suke binka kuma da marasa tunani duk wanda kaga ya zo ya taru a ƙarƙashin karantarwar nan ai wanda bai da tunani ne marasa wayon cikinmu ne su suke binka ai sadahiyuna sandararrun cikinmu ne wanda su ba laushi ba ta tankwaruwa ma inda tafkirun ba su da wani tunani ittaba'uka min gai tafkirin haka kawai suke bin ka ba tunani amma al'uqara'u amma masu hankalin ya ka gani masu hankalin duk ga munan ai ba mu bi ka ba wallazina indahum razanatun waɗanda suke da kaifin tunani suke da hangen nesa falam yattabi'uka wallahi ba za su bi ka ba na ji wani yana wa'azi yana cewa duk masu cewa sunna sunnan nan ku dube su ku gani ba mutumin kirki dukkansu daga shushaina asali sai wani wanda yake fashi sai wanda yake garuwa sai wanda yake sai da rike, sai dan tallan karas sai babban malami ne fa da nadi yana wa'azi wai yana tunani Ta yanzu kai ba inda suke shauraron ka akwai mai fashi akwai shushaina akwai mai tallakarar kuma ka wulakanta su gobe ba zan je wajen shi ba saboda Allah wannan akwai tunani to yanzu kenan ka yi nufin duk dan shushaina ba mutumin kirki ba ne haka ya aje duk mai tallan karas ba mutumin kirki ba ne duk mai bashi ba mutumin kirki ba ne duk mai sai daga ruwa ba mutumin kirki ba ne kenan babba ne fa na ji wa'azinsa yana wannan babban kobo ba eh wai duk ba za ka ga wani babban mutum ya yana bin su ba sai dai wanda shi ma ba mai hankali ba yadda kaga ayan nan ne haka tsarin yake eh kadi sunnar ba wanda zai gane sunna sai wa'annan duk mutanen kirki ba kowa a wurin sai dai wa'annan wayace su ne kuma suka fi kowa gane sunna mm, to ga sunan dai in za ku bi su sai ku bi su eh. Eh, kuma ku lalace <laughs> kaji ba ba aya ba hadisi sai shirbuci in ayar ta zo kuma sai a yi abin da aka dama da ita Allah ya sauwaƙe shi kenan shi ne darasinmu na yau hmm, akwai tambayoyi zai fi

yanayin tsarinku shine uruf ɗinku eh, na? e eh, me sa a guji mutum daga alfirru ne fira algudu me sa a guji mutum eh, lafuzza alfaz jam'i ne na lafazi to Allah ya taimake mu daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure kuma Allah ya fi mana eh, su ne kwashe-kwashe abinda bai da amfani shine ka cusa kawai komi yayowa kake kana cusawa kawai ba wai kana bin ka'ida kana tsinto mai kyau ba ka san mai hankali shi ne zai ga he mai kyau zai dauka ko to wai shi wawa ya yayowa kawai zai rika yi eh. to alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والإفاف والغنى اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة اللهم غفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين اللهم يسر لنا في أمورنا كلها ولا تؤثر علينا اللهم اجعل لنا مخرجا اللهم اللهم اجعل لنا مخرجا اللهم اجعل لنا مخرجا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهدنا واهد أولادنا وزريتنا سبل السلام اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يهيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you. Bawa ne kuma tsawon yadda zai akwai tunatarwa game da karatun da za a yi sangaya na ranar laraba in Allah ya kai lafiya a ƙofar gidan ana hamma marigayi ba da tule.